Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Nan jihar Doso cikin wata gunduma inda sarki ya aure wata ɗiya shekara goma sha abokanta suna kuka tana kuka uwa suna kuka amma sarki ya tilasta wannan auren to kai na tijo shekara 65 da yariya mai shekara 12 ya kaga wannan rayuwa masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana neman hanyar shawo kan matsalar aure da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar. inda bincike ya nuna ana aurar da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha takwas. Shirin kuma ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin gano inda wannan ɗabi'a ta samu asali da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kanta. To makon jiya mun gabatar da wakilin musulmin Muni Barma a matsayin wanda ya jagoranci wannan tattaunawa amma wakilinmu Yusuf Abdullahi ne ke jagoranta ga ci gaban tattaunawar. Lawali Adamu kai ya kake kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana a hudu ta Nijar. Eh, Lalle mu a matsayinmu na uwayen ya mata da ya maza kuma a matsayinmu na masu kare hakkin bil'adama cikin wannan al'amari da ka gani na aurar da ya mace eh, da guri wannan zance ne da muka ganin kamar ya huce zamani ka san shi rayuwa ta duniya yanayi ake bi a lokacin da mu muka tashi muna zama da ɗiya mata wanda suke shekarun mu guda tare muke zuwa rijiya tare muke aikin gwadala tare muke aikin gona tare muke zuwa muna kai kasari ruga babu aikin da bamu da su kuma da dare tare muke kuma muna wasa irin wannan boyayye ne muna goyon juna hankalin kowa bai tashi ana kwanan hoggi ana kwanan huri a ci abinci tare baka san ma ɗan namiji baka san ɗiya mace ba to lokacin nan tarbiya kai. kuma lokacin nan yaro in kaga irin tashin da yake da ya balaga an sa ya balaga ya mace in ta balaga an san ta balaga kuma lokacin nan cikin ta ya bude yanzu ka diba sai ka ai yaro yaro ya kai shekara 20 ba biyu namiji sai ka ga ya uba ne tsawo ya yi uba ne hwadi an ga kuma sai a ce ma shi wanka ne kai da uba ya mace in ka aza in ka gane ta bona su gidajen mu sai ga ya mace ita da uwarta in ka zo baka bambanta su to kaga in aka samu matsala sai a sa akai da shi ka ta tsuha to in ka dibi kuma shekarunta in ka dibi yin ba tsoha bane ta yi lokaci ne zamani ya kawo shi mu kanmu maza uwaye in muka shigo gida abin yana ba mu tsoro ka gane ko sai mu ce ya za a yi to horo da aka bada da da horo na yanzu ba yanzu uwaye mata kaka gani da su da ɗiyansu mata akwai wanda suka sauya zannuwa akwai wanda suka sauya riguna akwai wanda suka hijabi akwai wanda suka sauya takalma ana hita kenan ya mace ta kai karin 'wata. babu wani eh, bambanci da ita wata ganin ta kai kuma da ta ga wata irin alhamdulillah wannan irin kwanan aka yi da dare gidaje irin ya rayuwar gidaje na yamai ta hmm? kaga ita ya ta ta yi zancen wannan film mai video da wani dandali da aka da komi da komi kowa na gani yanzu uwa na zamanin ya wani mutum ne yanzu a matsayina na uba ina ma kuma in shigo gida in ba sun kwanta ba sun kare wannan kallace kallacen tunda abubuwa ne ake isu uwaye mata ban san mai ba su kawo a kansu amma mu maza muna kume mu zo mu ga abin da ake yi wani bi sai ma abin ya shahi sai ga su takrike na kusan sa wani kyalle hori an ruhi wannan abubuwa duka shi ya kawo taɓarɓare tarbiya to a game da haka gaskiya ina ganin ya kamata na farko ya kamata na farko mun uwaye ta ma uwaye mata tun da gaskiya in yanzu ka ce eh, tattalin ya mace ko waye da ya mace dole ne mu saka ma uwaye mata dan mu maza ba mu da wannan lokaci amma ko da yake ya kamata ko mu dauki wannan yauni in dare mu zaka mu tambaya mu mu hira da ya mata to yanzu ba kowane dan namiji kowane lattijo ka hira da shi mace wani lattijo ma sai ya kwana biyu bai san shi mace ma cikin halin take in dai ba ba ta lahiya bane to kaga shi yasa matsala inda ta shigo babu sanarwa babu canza baki canza miyo da uba da ya mace a lokacin kasan unicef ta ɗauki wani proje wanda sarakin gargajiya duka ana ba su horo sai aka je nan eh, jihar doso cikin wata gunduma inda sarki ya aure wata ɗiya shekara goma sha abin tausayi malam kuma irin auren na dole ne aka yi tunda shi da gaɗiyar cikin garin shi sarkin garin da Allah ubangiji ya ba ta kyawu kamar tarmamuwa kai ba mai gani ya ce wannan ɗiya mace zai saki sarki kawai sai zo ya tilasa ma uwaye ya ce wannan ya ya kama ta kushi za kuma sarki in kaga shekara shi 65 yariya shekara 10 abokanta suna kuka ita tana kuka uwa suna kuka amma sarki ya tilasa wannan auren ta kai shekara goma sha biyu aka ɗauko ta daga gidan uwayenta aka kata wani cikin ƙauye aka sa ta cikin bukka an kamata aure muka yi kuka muka ce wannan abun bai kamata ba kenan ku saraki an ba ku horo saboda ku ma ku kai horo ga hakimai da uwaye da su eh, kansu a samu kamar proje ONG akwai ONG da dama da kaba da sensibilization kamar da Grand Sort ce to amma wasu aka ga sarki ne ba da wannan example wanda shine ta dauki ɗaya mace ya talaka shi ka gani ko to daga na abun sai samu matsala to kai lattijo shekara 65 da yariya mai shekara 12 ya kaga wannan rayuwa Mal Usman a shekarun baya an san cewa an fi samun wannan matsalar ne a cikin karkara, amma a yau an waye gari da cewa wannan matsalar ta zama ruwan dare gama duniya. Har a cikin birane ana samun iyayen da ke gaugawar aurar da 'ya'yansu. Shi me kake gani ya haifar da haka? Ni sai in ce cikin birnin nan ma ne babban tashin hankali yake. Tunda har yau ƙauyen akwai sauran wani abu, wajen 'yan tarbiyyun akwai sauran wani abu. taɓarɓarewa tarbiyyar ai cikin birnin ma ne yake tunda cikin birnin abin da ya sa watakila ake yin shi saboda nan ne kamar yadda eh, madam kako ta ce yau yara tarbiyya dai tamu da muke ba da mu uwaye an saki ragama uwaye sun saki ragama addinin ya ba mu nauyi ho mu yi tarbiya ga iyalinmu amma yau addinin mun saki wannan nauyin da ya aza mu mun saka mu internet internet ita ke eduken yara ita ke komi to shi yasa yau cikin birni kauna ne internet take nan ne duk wani mugayen halaye suke kenan nan ne in kana ɗiya mace hankalinka zai tashi kana Allah allakin kin da kaga ta kai wani dan lokaci dan gudun abin da na faɗi da su mm. dan gudun ka abin ya faru da kaga wani ya rabo yana so sai ka samu kallabe shi amma zan baka amma dai a barta ta yi lakwal yau shi ko da an yi arma shi da dai samu ya yi arman lakwal lakwalkin babari ba za a yi lakwalcin lakwal ta lalace to don ka kaga shi yasa abin da aka san shi ƙauyen su da can ƙauye abin da yasa wannan abubuwan eh, na kama kunya da na haɗi shi yasa da addinin da namu da al'adun namu da wani bi ake <laughs> game su shi yasa kowa da ya ga ɗaya shi ta digira sai ya mata arman don gudun wannan to yanzu cikin birnin aka waye gari ya zo cikin birnin da ya zo cikin birnin saboda wa'yan ga abubuwa ne da na haɗi shi yasa cikin birni inda Allah Allah kake fa cikin birni akwai wanda Allah Allah suke tunda ka tsantsan na education babu kuma lahi eh, eh, wannan madam ka ko ku yi hakuri lahi ku mata aka ce ciwon ɗiya mace sai ɗiya mace namiji ko ya so ya ba ɗiya mace tarbiya akwai abin da baya iya yi kamar mi misali kamar ba ka yanzu kaga kamar rayuwa kin mace da namiji kai uba ba ka iya zawa ka zo ka kwayyace mm, akwai wata hira akwai wata hira da baka iya kamata a ce mace ta hira da mace ya ka mace maimakon kai namiji wala baka iya sai uwa mace ita a hankali kwance ta san yadda za ta tabo abu na matanci tana kula da wani al'adata lokacin da take gana al'ada dan gudun kamar cikin kai faru da wani abubuwa ana sensibilization ai hankali dai an ta yi lakwal ba shi ba ki ba amma dai a san abin da ake to wannan abubuwan da yanzu sun tashi ba ho mace duka ce shi ba ta zauna ta zo daga aiki ai bariki dama ita ma ta gaji da ta zo ita ma yanda mai gina yanzu kowa ya faɗa yaran an bar su sai tele yau ina to abu za ta yaya yadda ake so to shi yasa kaga cikin birni yanzu haɗuwa gaban ta yi yawa tunda dai har yau cikin cikin karkara cikin shege da har yau dai da sauran amma cikin birni ai ya zama ba ma abun haɗi ba ciki yanzu da an yi shi ba ma abun haɗi bane cikin birni to shi yasa ko tunda abun ya zama to gashi nan kai kana yin in ta ta yi can lakwal baka san me ke faruwa ba da ita da abokanta na lakwal baka san me ke faruwa ba in ta tafi ma daga lakwal kin talmanki eh, ba mu kulawa kwarai inda ana sensibilization da yanda aka yi in an rike al'adar nan yaro kana bashi tarbiya da yanda aka yi ko da ya tafi wani wuri ya tuna da abin da kake to ya zama to an sake shi haka nan kenan duka abin da ya je game da shi in ma shi kai ka bashi eh, tarbiyyar ta kwarai in ya game da wani wanda baya da ita tunda kullum yawanci tare da su suke kai tare da kai kwana ke kawo su can su sun yi ni lakol tare baka san abin da ke faruwa wani ma kana wurin aiki an sabka kai baka je ka dauko su ba can an kwashe su an ta gidan abin kai baka san da abin da ke faruwa don shi ya kawo duka wanga matsala da faduwa gaba har ya zama cikin murnin ma yanzu kana san gashi kana son yaka tai lakol amma kuma kana gudun abin da zai biyo ba. Uh, ah, madanka ko Fatima ina ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar 'ya'yansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su. Inda za mu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu. Yanzu a badadin bakin namu Usman Ahmadu daraktan ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana da madam Kako fatima shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen da kuma Lawala Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a Nijar. sai wakilan namu Sulaiman Muni Barma da kuma Abdullahi Yusuf da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.